bisa ga horewa na Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na shida daidai babi na ashirin da bakwai insha Allahu ta'ala muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare abubuwa da ke cikin addu'o'i idan Allah ya ba mu ikon tabbaka su jiya da ikon Allah mun karanta abin da ya shafi addu'o'i da ake a ƙarshen bayan tahiya gabanin fita a sallah muka karanta azkar da suka tabbata daga bakin fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda ake yi bayan an fita a sallah bayan na muka karanta addu'a ta azkar addu'a ta du'a ul istikhara insha Allah yau za mu tashi kan azkar na ainihin asuba ko kuma azkar na safiya da yammaci wato addu'o'in safiya da kuma addu'o'in yammaci insha Allah ta'ala gabanin kutsa zuwa ga karatu akwai ɗaya daga cikin wanda muke karatu da shi a nan a wasu daga cikin kwanaki yakan yi attending ya buƙaci da cewa insha Allah ta'ala ya ɗauki nauyin sanya wannan program ɗin a gidan tv insha Allah ta'ala Allah ya bashi ikon cika wannan din lalle ya ce in an amince yana so ya dauki nauyi to na hada shi da barista insha Allah ta'ala har ya ba da advance na kuɗin ya mika wa barista bisa ga yadda suka yi discussing insha Allah za yi kokari a ga an fara sawa bayan nan kuma akwai yan uwa da suka yi kokarin za su saka shi a Gulf fm in Allah ya sa ya yiwu insha Allah waɗanda suka dauki nauyi din Allah ya biya su da gidan aljanna الله يسعى sa ya zama hujja gare su نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله أذكار الصباح والمساء بابي نأشر عند بقي المؤلف hafidahullahu ta'ala wa waffaqahu yace azkaru sabahi wal masa sabahi wal masa da ake yi safiya da yammaci a mafiya yawan lokaci jama'a sukan rude su gagara gane yaushe ne ne asalin yin lokacin azkar na safiya wanda lokaci ya dace a yi na'am bayan sallan asuba zuwa wane lokaci na a zuwa yaushe ne ne asalin time da ya dace a ce kayi in za ka yi duk jinkirin ka kada ka wuce wani lokaci ɗaya kenan na biyu wanne ne lokacin yin azkarin masa bayan la'asar zuwa kusa da magariba wannan kusan yadda kuka faɗa daidai ne insha Allah azkarus sabah kalmar asubuhi ana so bayan kun yi sallan asuba kayi azkar na bayan sallan asuba to before gari ya waye ake so kai azkar sabah dai shi zaka ce azkar na asuba asuba asali iya koma zuwa ga asubuhi ne amma in ka bari gari ya gama wayewa rana ta fito ya zama kuma me azduha bi ma'ana duhan kenan a lokacin to zaka gabanin a ce gari ya waye a rika cewa gari ya kammala wayewa shine lokacin da ya dace mutum ya karanta wannan azkarar na biyu na azkarul masa shi kuma ya dace daga bayan sallar la'asar gabanin rana ta fadi daga yin sallar la'asar zuwa faduwar rana amma kar ka bari ta fadi saboda in ka bari rana ta fadi shine lokacin buɗe baki in lokacin buɗe baki kuma yayi dare yayi a ka'ida kuma sai an samu almasa yammaci gabanin a samu dare sai sa qur'ani yace fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul khayt abyad min al khaytil aswadi min alfajiri sun ma'atin musiyama ilal laili kaga tun da an kira shi shine lokacin buɗe baki in ka jinkirta azkar na yammaci zuwa lokacin buɗe baki ka fitar da shi a lokacinsa don an ce ilal laili kuma yin halitta yayi buɗe baki bayan faduwar rana a ka'ida kuma sai yammaci ta zo ta wuce gabanin dare ya zo so da ya dace a ce gabanin rana ta faɗi aka yi tsakani da Allah wannan babin iya cikin babin da suka fi kowanne muhimmanci a wannan littafin gaba daya asara ta kai asara ga rayuwar musulmi a duniya da a lahira asara ta kai asara a rayuwar musulmi a duniya da lahira a ce ya waye gari waɗannan addu'o'i da ake safiya da yammaci baya yi ai wannan bai gaza a wajen wanda ya san kiwon lafiya ko likita ka ce mar HIV AIDS ya kama ka ba bai gaza wannan bai dan kace mar ba ka yi ga wanda ya san addini barnar da kake ciki gara a ce HIV AIDS ya damke ka shi yafi sauki gare ka tsakani da Allah shi yafi sauki da wannan wata irin cuta ce kawai ta duniya da Allah ya don ya jarbi al'umma wani ma zai iya kamuwa da ta in ba sabon Allah ya bata zama alkhairi gare shi tunda ba shi ya gaito ba kawai a babin kaddarawa na Allah ya samu kansa ciki a ba wannan babi idan mutum baya karanta sai ka rasa taya za a iya kare imaninsa balle kokarin kyautata imanin ta za a iya samu kariya daga shaidan taya za a iya samu kariya daga yan sihiri ta ya za a samu kariya daga mahasada da munafukai duk waɗannan ababen in dai baka karanta babin nan zai wahala a nufe ka da sharri ba a yi nasara ba zai wahala a nufe ki da sharri ba a yi nasara ba ga duk wanda bai mallaki wannan addu'o'in da ke wannan babi ba yana da matukar wahala a kulla sharri a kanka bai tasiri ba ko na sihiri ko na bokanci ko na tsafi ko idan hasada ya kalle ka zai wahala ba kai collapsing ba so da idan ma mutum ya zama bai haddace ba ko baki haddace ba in ya zama tilas ne kullum sai an buɗe babin an karanta to ya dace a yi haka in ma ba a haddace ba amma wanda ya haddace yake shiga banɗaki da shi a ƙirjinsa shi ya fi dacewa mafhum tayyib na'am alhamdulillahi wahda الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده malam yace alhamdulillahi wahada godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalam tsira da aminci alaman man la nabiyya ba'ada zuwa ga wanda babu wani annabi bayansa shine annabi mu Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi hikimar ta wannan hadisi malamai suka ce iya ishara zuwa ga hadisi na Anas bin Malik ne radiyallahu anhu riwaya na imamu abu da rahmatullahi alaihi wanda shan muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahihi sunani abi dawud juz'i na biyu hadisi 998 insha Allah ta'ala cewa annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce na zauna tare da mutanen da suke ambaton Allah bayan sallan asuba dukkan nau'in ambaton Allah ko su rika subhanallah ko wala iya walhamdulillah wala ila Allahu akbar suna da azkar da bakinsu. har rana ta fito shi ya fi soyuwa a wuri na fiye da na yanta ‘ya'ya guda hudu daga cikin zuriyar Ismail alaihi salam kawai ka zauna a masallaci kana ambaton Allah bayan asuba har rana ta fito falala da kake ɗiba a wurin Allah ya ce shi ya fi masa da a ce ya ‘yanta ‘ya'yan Ismail alaihi salam guda hudu daga cikin mafi girman mutane masu daraja a duniya shine zuriyar Ismail alaihi salam shi yasa yake yin buga misali da wannan ba ɗaya ne da yanta ‘ya'yanka ko ‘ya'yana ko ‘ya'yansa ba a'a ‘ya'ya na Ismail alaihi salam bayan na yace na zauna da mutanen da ke ambaton Allah bayan sallar la'asar ko in zauna ina ambaton Allah a masallaci bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana shi yake soyuwa a wurina fiye da na ‘yanta ‘ya'ya guda hudu na zuriyar Ismail alaihi salam don haka malam idan ishara zuwa ga kawai ambaton Allah a dunkule sai kawo mana wannan addu'a ta alhamdulillahi wahada ka ga godiya ga Allah ya samu wassalatu an samu tsira wassalamu an samu aminci gawa alaman la nabiyya ba'ada kawai ishara ne zuwa ga wancan hadisi kawai ko da wannan ambaton Allah kake ta maimaitawa shi yafi da ka yanta zuriyar Ismail alaihi salam yanta bawa da ma bai kai wancan ba a yau gaba gari idan dai bawa ne da ya kai a yanta a matsayin yantawa babu kokonto a yanzu yana ba zai gaza a ce irin naira miliyan goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba to in aka ce guda hudu ko ba na Ismail ba a yanzu kaga kani nufi wajen miliyan nawa miliyan hamsin to balle kuma a ce zuriyar Ismail alaihi salam bi ma'ana ka ambaci Allah daga sallan asuba zuwa wa'i gari shi ya fi alkhairi gare ka da ce yi sadaka da naira miliyan hamsin a hausance don ka gane shi mafhum tsayi balle kuma wannan bayi ne ne yanzu da ake yantawa to wanda kuma ana ishara ne zuwa ga zuriyar Ismail don haka daga ciki ya fara da addu'o'i da suka tambata na ayoyin qur'ani zuwa ga hadisai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله bakara kamar yadda jiya mun karanta na cikin jerin gwanan azkar da ake yi bayan salloli guda biyar na farilla aya ta 255 a cikin sura ta biyu wato suratul bakara farallan karanta ta safiya da yammaci lokacin yin zikirorin safiya da yammaci akwai hadisi riwaya na imam an-nisa'i da imam abu dawud da imam tabarani rahmatullahi alai da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace man qala ha fi na yusbihu ujira min al-jinni hatta yumsi duk wanda ya karanta wannan addu'a da safiya ana kare shi daga sharrin aljanu har yammaci ta yi har zuwa yammaci baya ga wannan wa man qala hina yumsi ujira minhum hatta yusbiha wanda ya karanta da yammaci ana kare shi daga sharrin aljanu har gari ya waye dalilin wannan kuma hadisi ne na ubay ibn ka'b radiyallahu anhu wanda wata rana yana da ainihin tarin dibino kullum ya yi zo gonar dibino zai ga komai normal idan ya tafi gida ya dawo shi gari sai ya ga an tauye sai ya ga dibino ya tauye kullum yana kula yana ga yana tauyewa wannan ishara ne zuwa ga me cewa ana sacewa ran nan sai ce bari ya kwane ya gadi da ya zauna kwana sai ga wani ya zo sata ya ce wani a halitta kakkarfa mai siffan mutum da ya zo ya ce sai na kalle shi na ce kai mutum ne ko aljani sai ya ce shi aljani ne me ya kawo ka yace mun ji kai mutum ne mai son sadaka shi yasa muke zuwa muke fasan dibinan sadaka din yace eh, to ai dibinan ban ba da sadakan sau balle ku kwasa sai ku bari sai na bayar yace shi aljani ne yace me alaban kai aljani ne sai miko ya hannu haka mu gaisa yace sai ya ga hannunsa irin hannun kare fatarsa irin fatar kare yace sai ya fahimci aljani ne sai ce masa kana ga a cikin aljanu ma akwai mai karfi iri na ubayyi na masa bai sani ba sai sai ya tambaye shi ya ce to ku da kuke cutar da mu aljanu menene zai kare mu daga gare ku sharrin ku yace kuna da aya a cikin bakaran ku ai ta ishe ku a matsayin kariya gare mu in dai kun rike ta ku kun yi maganin mu ubay yace wace aya ce yace ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace in kun rike wannan aya ta kun yi maganin mu ba mu da abin da zamu yi cutar da ku da ikon Allah amma matukar kun batta to zamu yi nasara akan ku wannan shine ababi na kuma kwanciya shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda shi aka fi sani wannan kuma na lokacin kwanciya ne amma wannan kuma shine azkaru saba wal masa in ka karanta da safiya da ikon Allah aljanin sihiri da za a turo maka aljanin bokanci da za a turo aljanin dan duba da za a turo a'a sharrin idan mai hasada a'a sharrin idan munafiki wallahi alim duk Allah zai kare ka amma me ka'idan addu'a in kana karanta ka rika imani da abun haka ne babu kokonto shi kansa addu'a akwai belief a ciki hatta maganin bature akwai belief in kai bilibin ka za iya baka sauki in kai sai ka samu sauki to addu'a haka ne manzo Allah yake cewa duk wanda zuciyarsa ke kokwantan karban addu'a lokacin da yake yi Allah baya karban ta daga cikin sharɗan karban addu'a shine in kada yi sai ka gamsar da kanka kai fa musulmi ne kuma wannan addu'a an ce Allah baya miyarwa ka gamsu ka iya rantsuwa da Allah wallahi Allah ba zai miyar ba to ita ce addu'a da Allah yake karba dole sai mun cire kokonto na karba dole wannan ka'ida ne in ka cire kokonto sai in kai addu'a sai Allah ya karba lokacin da kake kokonto annabi ya ce wannan addu'ar Allah baya karbanta mafhum tayyib da ta sai mu rike ayatul kursi da safiya da yammaci da kuma bayan kowace sallah zuwa kuma lokacin kwanciya kamar da zamu karanta a babi gaba insha Allah sai kul huwa mun yi tafsirin ta jiya a jiya kenan a karatun da muka yi na azkar na bayan sallah sai kuma kul huwa falaki da su bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad allahu لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس da qul huwa qul ahad wato suratul ikhlas da qul a'udhu bi rabbil falaq suratul falaq da qul a'udhu bi rabbin nas suratul nas wannan surori guda uku ana so a karanta kowace kafa uku a lokacin zikirorin safiya da lokacin zikirorin yammaci bisa ga karantarwar shari'a qul huwa kafa uku falaki uku nasi uku sune al-mu'awwizat ana so mutum ya karanta kafa uku jiya da ikon Allah mun yi tarjama zan ci a kansu kamar yadda muka yi na ayatul kursi don mu fahimci hakikanin ma'anar su in bakin mu na fada ba bukatun sai mun maimaita saboda manufa ta kai ta karatu da muhimmin abu da yake cikin falalan su hadisi ne riwaya na Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya inganta cikin sai Tirmidhi juz'i na uku hadisi 182 insha Allah fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi yace man qala ha salata marrat wanda ya karanta kafa uku hina yusbihu wa hina yumsi a lokacin da asuba ke yi da kuma lokacin da yammaci ke yi wato da asuba da yamma kafatahu min kulli shay'in sun wadatar da shi daga komai da komai da zai cutar da shi da ikon Allah babu fatogewa min kulli shay'in daga komai da komai sun wadatar da shi a rayuwa in dai zai karanta kafa uku uku ya karanta bayan ainihin lokacin zikirin safiya da lokacin zikirin yammaci manzon Allah ya tsira da min ji sabbata gare shi ya ce daga komai da komai da ikon Allah sun wadatar da shi jama'a me kake nema da yafi wannan me muke nema da yafi wannan jama'a ka ni samu abin da ya wadatar da kai daga komai da komai sharrin da ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya alkhairin da ka sani kake nema da wanda baka sani ba duk wannan alkhairi Allah zai jawo maka sharri Allah zai tunkuɗe maka amma mutane nawa ke asaran karanta wannan wanda mafiya yawa kashi 98 cikin 100 musulmai sun haddace ko 99 ma cikin 100 amma karanta sai gagara wani karamar matsala sai ta sa manta da azkar saboda rashin ba su muhimmanci in ba haka ba ai azkar ko a bakin zaki kake ya dace ka yinde bai hadiye ka ba saboda ka san in kai da ikon Allah mafita ne na'am bismillah sai kuma hadisi na 77 addu'a ta 77 insha Allah na'am أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر وانا الدعاء da الله أنا ana ديما ta da yamma da safiya da kuma da cewa asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah mulki ma ya waye gari yana mallakan Allah Allah yake da mulki shi yasa a yau za a tashi waza ne shugaba gaba na rana ta fadi fa Allah ya kifar da shi ya ba wani wannan mai sauki ne a wurin Allah yanzu mulkin na wani ne an jima na wani ne yau na wani ne gobe na wani ne shine qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha shi yadda yake yi haka yadda yaso haka yake yi ko ya ma ko bai ma ba yadda Allah yake so haka yake abunsa walhamdulillah godiya haka bata ga Allah la ilaha illallah wahada babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi Allah mai iko ne rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan wuni wa khaira ma ba'dahu da alkhairin da ke bayan wuni din da safi kenan haka za a fada wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm ya Allah muna neman ko ina neman tsarin ka daga sharrin da ke wannan wuri wuni wa sharri ma ba'dahu da sharrin da ke bayan sa rabbi a'udhu bika min al-kasali ya Allah ina neman tsarinka ka daga kasala ko gajiyawa ko mutuwar jiki wa su'il kibar da kuma mummunan girma fasara biyu ne fasaran farko shine irin wanda muka yi jiya an arudda ila arzalil umuri mutum ya zama abun da ya ayarinta yarinta ya kai shekara tamanin kuma yana maimaitawa fassara na biyu kuma shine a samu dattijo ko kuma in ce tsoho da ɗabi'un yara ƙanana kaga mutum shekaransa tamanin amma a filin ƙwallo ana musu da shi akan Ronaldo ko bekam kaga mutum shekaransa saba'in da biyar a gidan karuwai shekaransa saba'in da biyar a gidan giya idan har mutum ya wuce shekara arba'in yana da wani zunubin da bai daina ba in bai sa ba zai daina ba har ya mutu sai dai kariyar Allah saboda daga 40 years gangarawa ake yi yan kaɗan ne suke gyara to wannan shine su ulkibari na biyu shine abun da bai dace mai shekarun kai ba ko ba addini mutum na yi in akwai tunani ai ko ba addini dan shekara 80 bai dace je gidan giya ko gidan kwallo ko gidan karuwai ba furfura ba ta maka ya yi moka bai dace a ce kana shiga wannan wuraren ba a ce ma ba addini kawai baka cancanta ba to ne cikin su ulkibar Allah ya kare mu daga wannan rabbi a'udhu bika min azabin finnar ya Allah ina neman tsarin ka daga azaba a wuta wa azabin fil kabar da kuma azaba a kabari hadithin muslim ne juz'i na hudu hadithin 200 2488 insha Allah wannan za a faɗa da safiya ce asbahana asbahana wa asbahal mulku lillah idan yammaci yayi sai ace ce amsaina wa amsal mulku lillah sai mu duba hashiya na farkon inda gari ya waye da safe zai ce asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah mulki ma ya waye gari na Allah ne inda yammaci ne amsaina mun yammata wa amsal mulku lillah mulki ma ya tabbata ga Allah ya yammata zuwa ga Allah wannan da yamma aka fada kalmar asbaha a wayewan gari amsa kuma yammaci so layin farkon haka za a canja sai kuma waje na biyu idan ka duba akwai tsakiya wajen rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yawmi wa khaira ma ba'dahu wannan da safe kenan muna roƙonka alkhairin wannan wuni da wanda ke bayansa da yamma sai a ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan dare da ke zuwa wa khaira ma ba'a da alkhairin da ke bayan dare din wa uzu bika min sharri ma fi hadhihi layla muna neman tsarinka daga sharrin da ke cikin wannan wuni wa sharra ma ha ko kuma wanda ke cikin wannan dare da kuma sharrin da ke bayan nan wannan haka za a karanta da yammaci a rika magana da amsa yammata da kuma laila a dare da safe ana asbahana ana kuma magana akan me fi hadha al-yawm mafhum tayyib insha Allah na'am اللهم بك أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وبك نموت وإليك النشور وإليك النشور wannan hadisi riwaya ne na malam turmizi Allah ya gafarta masa babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihu turmizi juz'i na uku hadisin da. arba'in da biyu insha Allah da safe sai a ce Allahumma bika asbahana ya Allah gare ka muka waye gari wa bika amsaina gare ka muka yammata wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika namut sannan da ikon Allah gare ka mutuwar mu take wa ilaikan nushur zuwa gare ka za a tada mu gaba daya idan da yammaci ne kuma sai ka duba hashiya wa idza amsa kana in ya yammata sai ya ce Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wato ya Allah gare ka muka yammata kuma gare ka muka waye gari inda safe ne sai ka fara cewa gare ka muka waye gari gare ka muka yammata inda yammata yamma ne kuma gare ka muka yammata sannan gare ka muka waye gari wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika namut gare ka muke mutuwa wa ilaikal masir zuwa gare ka za mu tafi kaga kalmar nushur shine me ake yi da safe saboda tashi a bacci yayi kama da tashi a kabari dan taruwa a filin kiyama shi yasa aka ce annushur wanda dare sai aka ce almasir gare ka muke tafiya yayi kama da lokacin za a mutu ba washe gari a tashi to sai a ce almasir gare ka za mu koma in aka waye gari kuma sai a ce gare ka muke tashi saboda mun riga mun tashi wannan shine bambancin annushur da almasir مفهوم طيب إن شاء الله نعم اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا أدعو يتجي سيد الاستغفار wato shugaban duk istighfarin duniya a duk wani istighfari a duniya da za a yi da ya tabbata a sunna babu shugaba kamar wannan ita ce amira gaba ɗaya ta istighfari duk abin da za mu karanta a matsayin istighfari to ga shugaban nan wannan hadisi riwaya ne na imam bukhari Allah ya gafarta masa a juz'i na bakwai mujalladi na hudu hadisi na ɗari da hamsin falalan istighfarin mu ana karanta kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man mu muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari yana mai yaƙini da ita saƙon da ke ci kana mai yaƙini da shi shine yumsi a lokacin da yake yammata famata sai mutum ya mutu min lailatihi a wannan daren ya karanta da yamma sai rasu a dare zuwa dare da khanal jannata zai shiga aljanna tabbas wa kazalika haka kuma idza asbaha idan ya wayi gari famata sai rasu min tilka min zalikal yau a wannan wuni da khalal janna yace zai shiga aljanna in dai ka karanta zuciyarka ta bi ma'anan kuma ka yarda da sakon cikin annabin Allah yace tabbas za ka shiga aljanna shi yasa ana bayyana alamomin kyakkyawan karshe in ya tabbata mutum da safiya ya yi karanta wannan ga fari sai ya rasu gabanin yammace in ana irga wanda ake ga yan aljanna ne shahidai ana sashi a ciki malamai suka ce in ya rasu da yammaci muna da tabbacin ya karanta ka karanta eh a dare sai ya rasu in muna irga wanda muke musu zaton yan aljanna ne kai tsaye sai mu muna zaton wane yana ciki insha Allah saboda manzon Allah bai kawo wani sharri ba kawai ce da halal janna har malamai suka ce wanda ma ba zai shiga aljannan ba Allah ba zai shi ikon karantawa ba dan adam ya samu daman karantawa alaman Allah na shi da rahama ne gobe kiyama mutum zai ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne mahalicci na la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani ka halicce ni wa ana abuduka ni bawanka ne wa ana ala ahadika ni ina kan alkawarinka wa wa'adika mastata'tu da kuma iyakarka gwargwadon abin da zan iya a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsari daga mu sharrin abin da na aikata a matsayin ka dan adam akwai sharrin dabi'unka to sai ka nemi Allah ya kare ka daga su abu ulaka bi ni'matika alayya ina tabbatar da ni'imar ka gare ni ya Allah ba ni da kokonto kamun ni'ima ga ni'imomin Allah ba za su rigu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina tabbatar da zunubaina faghfir li ka gafarta mun fa innahu lalle yadda lamar yake la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai gobe kiyama ya Allah sai kai in ka karanta wannan da safiya gabanin ya mace karasu aljanna insha Allah da ya mace gabanin gare waye aljanna insha Allah ni da ku Allah ya ba mu aljanna Allah ya ji kan iyayen mu da malamanmu mu na'am sai hadisi na tamanin daga cikin jerin gwanan addu'o'i da ake yi a safiya da yammaci insha Allah اللهم إني أصبحت أشهدك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وملائكتك وجميع خلقك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن محمدا عبدك ورسولك نعم wannan kuma hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da haka imamu bukhari ya kawo cikin al'adabul mufrad da imamu nisa'i rahimahullah ka cikin amalul yawmi wal layla da sheikh bin bas rahimahullah inganta cikin lafiya na tufatul akhyar ana karantawa kafa hudu da safiya kafa hudu da yammaci falalan wannan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace man qala ha hina yusbihu wa hina yumsi arba'a marrat duk wanda ya karanta wannan addu'a lokacin da yake wayan gari da lokacin da yake yammata kafa hurhudu a atakahu Allahu minan nari alkawarin Allah ne zai yanta shi daga wuta gobe kiyama kafa hudu za a yanta shi daga ina daga wuta wato hikimar karanta addu'o'i din idan aka maka waɗannan alkawarori sai ka rike su kai ta karanta addu'o'i in akwai abin da kake na kuskure ba ka son ka bari ma da yana ka shiga aljanna Allah zai tilasta sai ka bari dan ka shiga aljanna idan akwai biyayya ga Allah da ba za ka iya ba saboda imanin ka bai kai ba Allah zai tirsasa ka sai ka bi mai dalili an maka alƙawarin aljanna nan kuma ka kiyaye da ka dole ka bi Allah din ko ba ka so wannan alƙawarin Allah ne wani abun za ka yi dan yi sabon Allah ne sai Allah ya hana ka yi baka san yadda aka yi hana ka ba Allahumma inni asbahtu ya Allah ni na waye gari inda yammaci ne kuma yace Allahumma inni amsaitu na yammata ushiduka ina shaida maka wa ushidu hamalata arshika ina shaidawa wanda suke dauke da al'arshinka alladina yahmiduna al'arsha kenan ko kuma wa yahmilu wa yahmilu arshal bika fawqahum yawma idin samaniya duk shiga ciki wa mala'ikataka da kuma sauran mala'ikunka wa jami'a khalqika da kuma dukkan halittunka annaka lalle kai anta allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai wahadaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya wa anna muhammadan lalle muhammad abuduka bawanka ne wa rasuluka kuma manzonka ne Sheikh bin Bas rahimahullah ya inganta hadisi din amma Sheikh ah, Muhammad Nasir rahimahullah shi ya da'afa a anan dai bai kawo ba amma asali gaskiya ya da'afa cikin al tayyib na Sheikhul Islam rahimahullah da isna da illa karama a cikin isnadi din ala ayi halin babu kokonto karanta shi ba zai zama kuskure ba insha Allah ta'ala daidai ne wallahu ta'ala alam na'am اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da Allah ya gafarta masa a juz'i na hudu hadisi na ɗari uku da goma sha Sheikh bin bas raymond la inganta cikin fatul Akhyar nasa shafi na ashirin da hudu na azkar cewa falalan wannan addu'a fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi ce man kala wanda ya fada na yusbih lokacin da yake wayan gari kadi adda shukura yaumihi haƙiƙa duk godiya da ake so wa Allah a wuni daga ka karanta wannan addu'a kayi godiyan da ake bukata wa man na hajina yumsi wanda ya faɗa lokacin da yake yammata faqad adda shukura lailatihi haƙiƙa ya isar da godiya da ake so yi a dare ba abin sa bashi kafa nawa kafa ɗaya ake bukata a karanta Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah duk abun da ya waye gari tare da ni min ni'matin na ni'ima da mace a ce ma Allahumma ma amsa bi min ni'matin abun da ya yammata da ni na ni'ima aw bi ahadin ko ga wani mutum min khalqika daga cikin halittunka faminka daga gare ka ne wahadaka kai kadai la sharika lak baka da abokin tarayya falakal hamdu godiya naka ne da yabo walaka shukuru kuma tabbatacciyar godiya naka ne ma'anan alhamdu shine gode wa Allah da ya bashi da baki shi yasa zaka ga duk inda aka ce alhamdu zaka ga an ce qala wa laqad dauda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minina kaga saka ce wa qala annabi ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq annabi mu yace me wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul waliyyun min wa kabbirhu takbira to in ka ji an ce alhamdu shine godiya ga baki sai kuma ashkuru shine godiya ga gaba ka biyayyar ka ga Allah na azumi sallah shirwa fi sabilillah qiyamul layli sadar da zumunci duk abin da kake in ka kara to shine godiya na ashkur in bakin da kuma ya kara shine godiya na alhamdu na ashkur kuma Allah yace i'malu ala dauda shukura bai ce qulu ala dauda shukura sai yace i'malu ashe kenan ashkur amana shi zaka ce i'malu mafhum tayyib haka falaka alhamdu godiya ga baki kai muke yi wa walaka shukuru godiya ga gaba Allah kai muke yi wa mafhum tayyib wanda bai gode wa Allah da bakinsa alhamdu baya gode wa Allah da me da gaba ka'ida ne alamar za ka yi da gaba shine bakin kai fara sai gaba ta tabbaka amma wanda bakinsa bai gode wa Allah ba gabarsa ba ta gode wa Allah Allah ya bamu ikon godiya gare shi na hamdi da shukuri na'am اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya na imamu abu dawud ne da imamu muhammad da imamu nisa'i da imamu bukhari cikin adabul mufrad rahimahumullahu ta'ala jami'an hadisi na baya ma na Allahumma ma asbaha shi ma Sheikh Muhammad Nasir Raymond Allah dan fitar da illa karama a cikin isnadin anan dai bai kawo ba amma mai yiwa wasu za su iya duba cikin littafin nasu za su iya gani a cikin duk eh, al-kalimu tayyib yayi aiki cikin al-kalimu tayyib ya wari sahihu sahihul kalimu tayyib to duk wanda ya cire cikin sahihul kalimu tayyib ya zo a fashi ne amma ala ayi halin babu kokonto idan muka duba kaulin wanda suka inganta shi ma magana su take a kafa hujja ita don haka karantawa ba laifi bane daidai ne insha Allah ta'ala musamman cikin waɗannan ababe na fada'il ba'a tsanantawa akai musamman idan ya zama wanda ma ya cire isnadin bai da'afa hadisin da yawa ba kawai ya fitar da illa ne ya sira fihi mafhum tayyib wannan hadisi kuma ana karanta shi da ikon Allah kafa uku ne da safiya sannan kuma kafa uku da yammaci shine Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a ganina la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min kufuri ni ina neman tsarinka daga kafurci wal faqari da kuma talauci wa a'udhu bika min azabil qabr kuma ina neman tsarinka daga azaban kabari la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah ya bamu ikon bauta masa salasa marrat kafa uku sai ga addu'a ta gaba ta 83 insha Allah a cikin jerin gwanan addu'o'i da ake yi safiya da yammaci na hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkal hasbi Allah la ilaha illa huwa وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم wannan addu'a hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da sauran malamai Allah ya gafarta musu akwai manyan malaman hadisai guda biyu akwai sheikh shu'aibu al-arnaut akwai kuma sheikh abdulkadir al-arnaut sun ce hadisin ingantacce ne a cikin ta hakikin zadul ma'ad hadin hadith khairul ibad juz'i na biyu hadisin da da 376 insha Allah ta'ala ana so a karanta wannan addu'a kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci falalan addu'an gabanin karantawa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace man ha wanda ya karanta wannan addu'a kafa bakwai na yusbihu lokacin da yake wayan gari wa hina yumsi da lokacin da yake yammata sab'a marratin kafa bakwai kafahu Allah Allah zai wadatar da shi ma a hammahu min amur duniya wal akhirah duk abin da ya dame shi na kuncin duniya da lahira Allah zai masa maganin sa in dai kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci mutum ya ce hasbi Allah la ilaha illa huwa Allah ya wadatar mini babu abun bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu zuwa gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma subhanahu wa ta'ala in mutum ya fada kafa bakwai da safiya kafa bakwai da yammaci duk abin da ya dame shi Allah zai magance masa insha Allah ta'ala Allah shi magance mana damuwa da muka sani da wanda ba mu sani ba na'am addu'a ta 84 insha Allah اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud da imam ibnu maja Allah ya ji kansu Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sai ibnu da juz'i na biyu hadisin 332 insha Allah ta'ala ana karanta wannan addu'a kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci Allahumma inni as'aluka al-afwa ya Allah ni ina roƙonka yafiya wal afiyata da kuma lafiya fi duniya a duniya wal akhira da alahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata ya Allah ni ina roƙonka afwa wato yafiya wal afiyata da lafiya fi dini a addini na wa duniyaya da kuma duniyata wa ahali da iyalai na wa mali da dukiyata Allahumma astur aurati ya Allah ka suturce mun al'aurata gaba ɗaya, bi ma'ana ka ɓoye mun sirri na, wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni bisa ga abin da nake tsoro ko nake firgituwa da shi wa min khalifi da bayana Uh, wa an yamini da dama wa an shimali da haguna wa min fauki da sama wa a'udhu bi azamatika ina neman taimakonka da girmanka an uhutana min tahali da kada a kifar da ni ta na me yasa kawai bai ce wa min tahati ba sai ya kara cewa wa a'udhu bi azamatika ya kara rantsuwa da girman Allah ko neman taimako da girman Allah malamai suka ce duk jarraba da ke zuwa wa dan adam na bala'i daga wurin Allah ba wanda ya kai wanda ke zuwa ta ƙasa da wanda zai zo gaba ko baya dama ko hagu da sama duk masu sauƙi ne an kwatanta da mai zuwa ta ƙasa ta ƙasa shine kisufewa shi yasa duk bala'in da za a turo daga sama bai kai wanda yake faruwa daga ƙasa ba duk kasar da ka ja ka ce an taɓa girgizan ƙasa in baka san bala'i ba a ran da ka je gani ka san ka ga bala'i ka duba yadda Allah ya jira mutanen indonesiya da girgizan ƙasa, kabannin a girgiza ƙasa din sanda aka yi wani ruwa ruwa ne yake ambaliya amma kuma a cikin ruwan akwai wuta yana aman wuta ne baka kirin yake amanta ruwa ne yake aman wuta duk abin da ya taba konewa yake kuma ba ruwa ne da ke tafowa a ce gashi ta can mu gudu ba a'a masana kimiyya suka ce ruwan yana tafiyan 750 km per second iya tafiyan kilomita 750 a sakan daya approximately kilomita 750 a sakan daya tun na zaka je ka kadar za ka buga wani waya a abuja in shi gaba da ka ma ya isa amma ta ina balan ya fito ta kasa ya zo shi daga kasa abin ya fara ba daga sama ba daga kasa ne allah ya ambaliyar ruwa da aka gama ruwa sai wuta ta fito a cikin ruwa sai ruwan iya zuwa da wuta a cikinsa to da me za a kashe wutar don daman shi ma wutan da ruwan sai zo shi shi yasa da aka zo wajen kasa sai aka ce wa udu bi azamatika an ubtala min tahti anan san da aka sake neman tsari kuma aka ƙara tawassuli da girman Allah da aka zo maganar mai maganar jarraba da ke zuwa ta kasan mutum sauran kawai a uzu a uzu ya wadatar amma wannan sanda ka kara tauhidi shi Allah ya kare mu daga dukkan azabobi din musamman wanda ke zuwa ta kasa din insha Allah na'am اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب كل شيء ومليكه ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم wannan addu'a da ikon Allah ana karantawa kafa ɗaya da safiya kafa ɗaya da yammaci hadisi na Imam at da Imam Abu Dawud ne Allah ya gafarta musu Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sai sahihu Tirmidhi jizi na uku da biyu insha Allah fiyayyen halitta kan ce Allahumma aliman ghaibi wa shahada ya Allah masanin ɓoye da bayyane fatira samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai rabba kulli shaikin wa malika mahaliccin kowane abu kuma wanda ya mallaki kowane abu ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin ka daga sharrin kaina wa min sharri shaytan ina neman tsarin ka daga sharrin shaytan wa shirkihi da kuma shirka da shaitan ke sawa dan adam aikinsa wa fi riwayatin wa shirkahu anan kuma ya zama da wanda suke taimaka wa shaitan wajen halakar da mutum ina neman tsarin su saboda cikin jama'a akwai masu taimakon shaitan wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ya Allah ina neman ka da kada na jawo rayuwa ta cutarwa aw ajrahu ila muslimin kuma Allah ka sa kan na cutar da wani musulmi a rayuwata kaga kenan iya daga cikin addu'a da musulmi ke yi ya roki Allah ya kare shi daga cutar da musulmi imma da hannu imma da ido imma da baki imma da kafa imma da kunne ko da wani irin abu kana iya cutar da musulmi to musulmi na kware an tambayi manzon Allah wane ne asalin musulmi wane ne musulmi hadisi a muslim sai ba da mafi saukin definition kuma ya tara komai da kuma ya ce musulmin kwarai shine man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin da musulmai suka kukuta daga sharrin harshensa da hannunsa bai cutar da musulmi da harshe da hannu annabi ya ce to wannan shine musulmi da haka an ce ma waye musulmi sai ka ce wanda bai cutar da musulmai da harshe da hannu shine musulmi in ji wa in ji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi Allah shi ba mu ikon zama musulmai na kwarai na'am sai hadisi kuma addu'a ta 86 daga cikin jerin gwanin addu'o'in safiya da yammaci na'am بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم wannan addu'a na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i a cikin wannan babi din ana karantawa kafa uku da safiya kafa uku da yammaci falalanta manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce, man ƙalaha ha salatan idza asbaha wa idan idza amsa lam yadurruhu shay'un duk wanda ya faɗa kafa uku da safiya kafa uku da yammaci da ikon Allah babu abin da zai cutar da shi in dai za ka yi kafa uku da safiya ka yi kafa uku da yammaci babu abin da zai cutar da kai da ikon Allah hadisi ne riwaya na imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibnu majah da imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah sheikh muhammad nasir ya inganta hadisi cikin sai ibnu majah juz'i na biyu hadisi ya 332 haka sheikh bin bas Allah ya gafarta masa ya inganta cikin tufatul akhyar shafi na tara insha Allah ta'ala yana ta bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi da sunan Allah alladhi wanda la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama tare da sunansa wani abu baya cutar da shi a ƙasa ko a sama wato a ƙasa ko a sama wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah din mai ji ne kuma mai ilimi bi ma'ana wanda ya faɗi wannan addu'a ya kira sunan Allah wani abu a ƙasa ko wani abu a sama da ikon Allah ba zai cutar da shi ba in dai ka rike wannan babu wani makhaluki da zai kulla sharri da ikon Allah ya nasara a kanka yana yi kuma Allah yana mayarwa a kansa mafhum tayyib Allah shi ba mu ikon aiki da addu'a da Allah ya kare mu daga sharrin mai sharri na'am رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وانا الدعاء wanda ya كفا kafa رضيت بالله ربا نا يدد yadda da Allah a matsayin wabil islami dinan addinin musulunci ne addini na wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan kuma muhammadu shine annabi na manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man qala ha salasan wanda ya fada kafa uku hina yusbihu a lokacin da yake wayan gari wa salatan kafa uku hina yumsi lokacin da yake yammata kana haqqan ala Allah ay yurdihu yawm al-qiyamah haƙƙi ne ga Allah zai yadda da shi da duk abin da yake bukata gobe kiyama bi ma'ana haƙƙin haƙƙi ne yake da shi gaba ga Allah da gobe kiyama Allah zai yadda da shi yaddar Allah ta fi aljanna wa ridwanu min Allah akbar aljanna ba ta kai yaddar Allah ba to haƙƙi ne ga Allah yayi alƙawarin zai yadda da shi gobe kiyama to me kake nema da ya wuce wannan addu'o'in ba wai faɗan su kade kake gari ba in ka faɗan ka kiyaye faɗansu kafa uku uku sai zama Allah ya alkawarin zai yadda da kai gobe kiyama to kuma ya zama wajibi tun a duniya sai ya gyara ma halayenka abin da zai hana ka shiga aljanna ko zai hana Allah ya da kai sai Allah ya hana ka aikatawa abinda da kuma zai sa Allah ya da kai gobe kiyama sai Allah ya tilasta ka aikata shi tun a duniya wannan shine fa'idar su na taimaka musulmai wajen gyara ayyukansa Allah shi gyara ayyukan musulmai gaba daya ana fara kafa uku da safiya kafa uku da yammaci na'am يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حديث يتلى 88 daga cikin jerin gwanin addu'o'in safiya في yammaci annabi tsira da aminci tabbata a gare kan ce ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye bi diga da ka astaghithu nake neman taimakonka aslih li sha'ani kulla ka gyara min ayyuka na gaba ɗaya duk abin da nake na kuskure Allah ka gyara min shi wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka banni zuwa ga kaina ko da kwatankwacin kyaftawan ido ne Allah kada ka bani da dabara ta ko da kwatankwacin kyaftawan ido ne mafhum tayyib wannan hadisi imamu hakim da imamu zahabi Allah ya gafarta mun sun kawo sun inganta shi Sheikh Muhammad Nasir ya mulla inganta cikin sahihu targhib wa tarhib juz'i na farko hadisi 273 insha Allah ta'ala muna masu roƙon Allah kada ya bar mu zuwa ga dabarar mu ya jagoranci al'amuran mu ana karanta ba kafa daidai ne insha Allah na'am أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وبركته وهداه وأعوذ بك من شر وأعوذ بك من شر ما فيه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما بعده وانا الدعاء تتمانين دا ترى إن شاء الله تعالى ana karantawa kafa ɗaiɗai ne da safiya da kuma yammaci kafa ɗaya hadisi ne asali na imamu abu dauda da sheikh shu'aibu arnaut da kuma sheikh abdulkadir arnaut suka inganta a cikin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad juz'i na biyu shafi na 373 insha Allah fiyayyen halitta yakan ce asbaha na mun wayi gari wa asbaha mulku lillahi mulki ya wayi gari ga Allah rabbil alamin Allah shine wanda ya halicci talikai Allahumma ya Allah inni as'aluka khaira hadhal yawm ina roƙonka alkhairin wannan wuni idan da yammaci ne sai ce Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla zai ce amsaina wa amsal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla sai ci gaba mu rika bambance asbaha da amsa kullun wayewan gari asbaha ne da yamma kuma amsa ne mafhum tayyib da ka sai ce Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan wuni fathahu budin da ke cikin wuni na duk wani abu na alkhairi da Allah yake buɗa wa bayinsa Allah buɗa mun wa nasrahu dukkan nasara da Allah ke bayarwa ina roƙonka a wannan wuni wa nurahu duk hasken da Allah yake bayarwa a wannan wuni kamar na imani Allah ka bani wa barakadahu duk albarka da ke ciki Allah bani wa hudahu da shirya. duk wannan da ke wurin Allah ba ni wa bika min sharri ma fihi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin da ke cikin sa wa sharri ma ba'dahu da sharrin da ke bayan wannan wuni dan Allah ka kare mu wannan hadisi ya daga cikin falalasa wanda ya faɗa iya mai imani duk abin da ya roƙa na buɗi da ainihin nasara da haske da albarka da shirya alkawarin Allah ne zai bashi insha Allah ta'ala ni da ku Allah ya ba mu gaba daya sai addu'a ta 90 daga cikin jerin gwanan addu'o'in safiya da yammaci insha Allah ta'ala na'am أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا جيفا نعم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا حنيفا مسلما وما كان من المشركين حنيفا مسلما وما كان من المشركين daga wa'ala millatin nan ka hada zuwa har zuwa minal Wa'ala mushrikin abina ملة Hanifan إبراهيم wa مسلما وما minal من Wa'ala وعلى abina أبينا Hanifan حنيفا wa وما كان minal المشركين wannan hadisi riwaya ne na imamu ahmad Allah ya ji kansa da imamun nisa'i rahimahullah cikin amalul yawmi wal laila sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihul jami' juz'i na hudu hadisi na 209 insha Allah ta'ala fiyayyan halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yakan ce asbahana ala fitratil islam ya Allah mun wayi gari akan fitira na musulunci wato original musulunci ba jabun musulunci ba da yamma kuma yana cewa me eh zai zama na ala fitiratul islam falalan wannan addu'a din kafa nawa ake karantawa kafa ɗaya ake karantawa wannan shine abin da ya tabbata falalan addu'an gaba na karasa wanda ya faɗa da imani Allah yana rayar da shi din akan fitra musulunci din don haka asbahana ala fitratil islam ya Allah mun waye gari akan fitra na musulunci wa ala kalimatil ikhlas kuma mun waye gari akan kalma ta ikhlasi ita ce kalma shahada la ilaha illallah wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mun waye gari akan addinin annabi mu muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi wa ala millati abina ibrahima kuma akan tafarkin babanmu ibrahim hanifan mai karkatuwa zuwa ga Allah gaba daya musliman musulmi wa ma kana minal mushrikin na shi bai daga cikin mutane mushrikai wato kenan Ibrahim alaihi salam mu ma Allah ya kare mu daga shiga shirka sai addu'a ta 91 insha Allah ta'ala daga cikin addu'o'in safiya da yammaci na'am subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wannan ana karantawa mi amarra kafa ɗari falalanta annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace man qala ha mi amarra wanda ya karanta kafa ɗari hina yusbihu lokacin da yake wayan gari wa hina yumsi da lokacin da yake yammata lam ya'ti ahadun yawmal qiyama bi afdala mimma ja'a bihi babu wani mutum da zai zo filin kiyama da abin da yafi abin da ka zo da shi in ka karanta kafa da rido illa ahadun sai dai mutumin da kala misla ma kala ya faɗi kwatan kwatan abin da mai wannan addu'a ya faɗa shi ma ya kafa dari au zada alaihi ko yafi ka maimaitawa da wannan malaman sunna suka ce ya halatta kai sama da kafa dari kenan don an ce illa ahadun kala mithla ma qala aw zada alaihi ashe ya halatta a kara shi yasa aka ce ko in ya kara hadisi ne a muslim juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da saba'in da ɗaya insha Allah shine subhanallah wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabo da godiya gare shi subhanahu wa ta'ala kawai kafa ɗari subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi suna daga cikin kuma addu'i masu sauki da annabin Allah tsira da miji sabbata a gare shi da ita da ƴar uwarta wannan hasana da kuma usainarta yace kalimatani khafifatani alal lisan faqilatani alal mizan habibatani inda rahman kaji wani irin yabo yace kalimatani kalmomi ne guda biyu subhanallahi wa bihamdihi daya subhanallahi alazim na biyu yace khafifatani alal lisan suna da sauki akan harshe ba wahalan fada faqilatani alal mizan suna da nauyi akan mizani gobe kiyaman Allah yana auna aiki wa habibatani inda rahman kuma Allah yana son su iyakan su kawai ka zauna wannan daga cikin azkar da ba su da iyaka zaka iya yi ko da yaushe subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi kana halin tafiya kana kwance kana zaune kana kishin gide kana cikin mitin ne ba magana kake ba kana ji za ka iya kasa kasa duk abin da kake matukar ba abin da ake bukatar dole sai ka yi shiru ba kana ji kana yi kasa kasa wannan da ikon Allah na daga cikin mafi saukin tara lada gobe kiyama a cikin bulus Allah ya ba mu lada ni da ku gobe kiyama na'am لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير wannan addu'a ana faɗa ashara marrat au marratan wahida inda kasal ana faɗa kafa goma hadisi ne a cikin ainihin amalul yawmi wal laila na imamun nisa'i rahimahullah hadisi na 24 kuma ya inganta cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa juzayin farko hadisin 272 haka Sheikh Ibn bas Allah ya gafarta masa ya inganta shi a cikin sa na Tufatul Akhyar shafi na 44 falalan wannan in ka faɗa kafa goma la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne tare da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai iko ne ashara marar kafa goma falalanka na farko in kafa da kafa goma shine me yana daidai da ka'yanta bawa daga cikin bayi daga cikin zuriyar Ismail alaihi salam ɗaya ana baka lada goma ana kankare ma kurakure goma bayan nan kuma ana kare ka daga sharrin shaidan inda safiya ne har yammaci ta yi inda yamma ne kuma har gari ya waye ana kare ka da ikon Allah daga sharrin shaidan mafhum tayyib wannan kai kafa goma kenan aw marratan wahida inda al-kasal mala yace wanda ya gaugaji kuma gajiya iyaka to sai ya karanta kafa daya kawai yace la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir an samu an yi kafa daya an samu an yi kafa goma kuma an samu an yi kafa ɗari to ya dace mu gwada yin ɗari ɗin in ya gagare gagare mu yi goma amma ɗaya kan in ana halin lafiya dace mu wuce mafhum sai a sake maimaita ta a gaba ita ce addu'a ta ce 73 insha Allah na'am la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan ana karanta mi'a marra idza asbaha zai karanta kafa ɗari idan gari ya waye falalan addu'a din kamar yadda annabi tsira da minji sabbata a gare shi fada cikin hadisi na bukhari juzu na hudu hadisi na 95 da kuma sai muslim juzu na hudu hadisi na 2071 yace man qala ha mi'a marra fi yawmin wanda ya faɗi wannan kafa ɗari a wuni kanat lahu adla ashara riqab yana daidai da ya bayi goma mun ji dai kudin yanta bayi a baya bi ma'ana aikin da kai na falala ya fi ka bada sadakan naira miliyan ɗari miliyan ainihin sha biyar sai dai fa miliyan na miliyan saba'in nan ce sai dai fa mu kiyaye ba kuma daidai ba ne don mun yi wannan mu ce ba za mu aikin alkhairi da dukiya ba iya daga cikin matsalar yau da ta fi shafan almajirai almajirai da dama masu wa'azi ne a'a masu neman ilimi ne sun fara ɗauka ko mun fara ɗauka cewa aikin addini ba namu bane da dukiya sai mutum ya ce mun ce ku ciyar don Allah a'a ba an ce ai ba kai ma ka fito kai da dukiyar ka wani ya gani ba wai ka samu ka boye ba a'a dole ka fito kai da dukiyar ka sai ka ce jama'a ku yi sai a yi amma ba kowa yake iya samun naira dubu goma ya kashe musulunci dubu ɗaya ba amma mutum zai iya dirka akan wasu in ba su yi ba ya dace mu ma mu mai musulunci gasa da dukiyar mu kana da shago in ka ci riba nawa ka ware musulunci kana da sanar hannu a matsayinka na mai wa'azi ko mai da'awa nawa ka ware musulunci kana aikin gwamnati ana baka albashi nawa kake ba musulunci a ciki yi wa addini aiki ba wai mu wa jama'a a aku ba a'a mu ma mu yi su gani tukunna su yi koyi shine addini wannan shine ka'ida ba wai ka faɗa da baki ba mutum ya fito practically yi aikin da addini da dukiyarsa a gani mafhum tayyib ka wanda ya faɗa kafa ɗari yana daidai kamar da ya yanta bayi goba. ana rubuta masa lada ɗari ana kankare masa kurakure ɗari kuma yana kare shi da ikon Allah daga sharrin shi har ya yammata sannan walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min zalika babu wanda ya aikin alkhairi fiye da shi a wannan wuni sai dai wanda ya kwatankwacin abin da shi ma yayi mafhum tayi yanzu wannan addu'a ce mutum baya yi bi asara ba rayuwa Allah shi kare mu daga yin wannan asara na'am سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقي ورضا نفسي ورضا نفسي وزنة عرشي وزنة عرشي ومداد كلماتي ومداد كلماتي wannan ana faɗa kafa uku hadithin muslim ne Allah ya ji kansa juz'i na hudu hadithi na 2090 cewa subhanallah wa bihamdi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa tare da yabo adada khalqihi adadin kalmominsa wa ridwa nafsihi da kuma adadin yaddansa yaddansa wa zinata arshihi da adadin nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi da adadin digon rubutu da za a yi na kalmominsa gaba daya bi ma'ana aiki da tawada a rubuta duk kalmomin Allah zai a rubuta su ba zai yi ba to in akwai adadin su Allah ya sani to wannan adadin gaba daya hadisin ingantacce ne tare da akwai wani dan garaba kaɗan da shek muhammad nasir ya magana cikin isnadin sa shi ma amma dai ala ayi halin ana iya kafa hujja da shi hadisi ne da fi yan halta ya samu juwairiya radiyallahu anha matarsa ya fita ya barta da asuba ya ya samu har gari ya waya ranar dabi tana tana ta azkar yace me yake tace tana ta azkar ne sai yace fitan da nayi na faɗi wata addu'a kwaya ɗaya inda za a auna da duk abin da kika yin nan da kika gaya mun kike yi wannan addu'a kwaya ɗaya ta za ta rinjayi naki gaba ɗaya ta ce tace yace wace tace wani addu'a yace shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mafhum tayyib na'am sai addu'a na 95 daga cikin jerin gwanan addu'o'in safiya da yammaci na'am اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اذا اصبح اذا يا واي غري يكي كرنت wannan hadisi shi ma Sheikh ya inganta cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Ibad juz'i na biyu hadisin 375 fiye yin Allah ya gance Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ni ina neman tsarin Allah roƙonka ilimi mai amfani Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani shi a wata addu'a kuma ya ce Allahumma inni a bika min ilmin la yanfa ya Allah ka kare daga ilimin da bai da amfani ashe ba kowane ilimi ne mai amfani ba akwai ilimin da bai da amfani asara ne ga wanda yake da shi babban abin da zai na maka yanzu ilimi amfaninsa ya fara karanci shine sai ka ga mai ilimi ya bar aiki da ilimi ya koma hasada a rayuwarsa wannan shine alamar me alamar ilimi bai zama mai amfani ba amma ilimi mai amfani mai shi ba zai zauna yana hasara ba a rayuwa ba abin da ya dame ka in wani Allah ya ɗaukaka sama da kai sai ka yi farin ciki ka gode wa Allah a kai amma lokacin da ya zama mutum zai hassada akan abin da wani yake na alkhairiyar nasa to babu kokonto a cikin wannan cewa ilimin da ba don Allah aka nema ba in don Allah ake nema to shi dan yayi nasara yanzu a kai. mafhum tayyib wa rizqan tayyiban da kuma arziki mai daɗi wa amalan mutaqabbala da kuma aiki wanda yake abun karba ni da ku Allah ya karbi aikin mu na'am astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan hadisi ya zo a cikin bukhari tare da fathul bari juz'i na 11 hadisi na 101 ya zo a cikin sahih muslim juz'i na 4 hadisi na 2075 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan ce astaghfirullah wa atubu ilayhi ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare shi ni da ku Allah ya gafarta mana ya karbi tuban mu kafa ɗari ake karantawa da safiya da kuma da yammaci insha Allah na'am أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق wannan ana karantawa kafa uku idza amsa idan mutum ya yammata annabi tsira da aminci sabbata a gare shi falalan addu'an ce wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku da yammaci babu abin da zai cutar da shi da ikon Allah na sharrin dare duk abin da yake sharrin dare ne da ikon Allah Allah zai kare shi mafhum tayyib a'udhu ina neman tsari bi kalimatin lahil tammat da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku shine na farko qur'ani na biyu kuma asma'ullahi husna shine kalimat na Allah at-tamma min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da Allah ya halitta Imam qurtubi rahimahullah rana ɗaya manta wannan addu'a yana manta sai shiga gida kuna mata harbe shi tana harbin sai yace gabanin ya tsuguna ya gane cewa ya manta addu'a din da ya karanta sai Allah ya dauke dafin kunaman a jikinsa manta ta kaɗai yana manta ya sha harbin kunama shi yasa in ka saba rana ɗayan ka bari sai Allah ya jarabe ko kai wani mummuna mafarki sai ka firgita in ka tashi za ka gane me ya kamanta sai ka yi wanda ya saba waɗannan azkar din in kace ya kwanta ya bacci ma bai yi su ba irin da bacci ba zai ma iya ba saboda yana ga kaman idan ya kwanta ma komai da komai zai halakar da shi a rayuwa komai na shari zai iya faruwa Allah shi kare mu daga sharri na'am اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد wannan iya daga cikin takaitattun salati wanda ba na ibrahimiya ba amma sun inganta da sheikh muhammad nasir allah ya ji kansa ya inganta sai hu targhib wa tarhib juz'in farko hadisi 273 insha Allah cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace yana ce Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin shi da kansa yakan yi wa kansa salati ya Allah ka yi tsira da aminci akan mu Muhammad yace wanda ya faɗi wannan kafa goma lokacin da yake wayan gari da safe kenan ko da lokacin da yake yammata kafa goma annabin Allah ya ce adrakathu shafa'ati yawmal qiyama ceto na zai riske shi gobe kiyama in na zo ceto zan cece shi annabi yana ceto wannan aqidar sunna ta tabbatar babu kokonto annabi zai ceto gobe kiyama mafhum tayyib wannan ne karshen addu'o'i da ake karanta da ikon Allah a cikin jerin gwanan azkarus sabah wal masa zikirorin safiya da yammaci ni da ku Allah ya ba mu ikon aiki da su za mu shiga babi na 28 kaɗan insha Allah ta'ala musamman da yake farkon nasa abubuwa da muka yi bayani ne za mu iya karanta ko da ayoyin mu tsaya ko na'am babu damuwa ko to alhamdulillah mu karanta zuwa ƙarshen amanar rasulu sai mu tsaya insha Allah azkarun nam sai kuma zikirorin kwanciya bayan mutum ya yi na safiya ya yi na yammaci lokacin da zai je kwanta ma kuma akwai babi mai girma na abubuwan da zai karanta azukarin naum zikirorin kwanciya lokacin da ka je shimfiɗin ka kayi niyan bacci sai ana so ka karanta gabanin ka kwanta ana kare ka daga sharrin dare da ikon Allah ana kare ka daga sharrin shaidanu sharrin aljanu ana kare ka daga sharrin barayi ana kare ka daga sharrin mai hasada idza hasada duk wannan da ikon Allah Allah zai kare ka mafhum tayyib insha Allah ta'ala bismillah a wannan na farko malam ce addu'a na 99 yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihi ma fa yaqra fihi ma fiyayyen halitta in zai kwanta yana hada hannayensa haka shine yajma'u kaffaihi sai ya rika karanta waɗannan surori guda uku a ciki zai karanta kulhuwa da falaki da nasi iya karanta kulhuwa Allahu ahad Allahu samad lam wa lam yulad wa قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سيتوفى sai shafa daga kansa zuwa ga abin da ya sauwaka na jikinsa kana iya yi gabanin ka kwanta kana zaune akan gado kana iya bayan ka kwanta ka karanta ka shafa shi yasa aka ce mastata min jasadihi sai ya shafi abin da ya sawwaka na jikinsa ya yi kulhuwa ɗaya faraki ɗaya nasu ɗaya mafhum tayyib sai ya tofa ya shafa sai ya kara kulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya sai ya tofa ya shafa sai ya kara kulhuwa ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya sai ya tofa ya shafa mafhum tayyib wannan kaga na safiya zaka yi kulhuwa uku ne a jere falaki uku nasu uku a jere na safiya da yammaci wannan kuma za ka rika zari ɗaya ɗaya ne ka rika yin su sai ka yi sau uku kuma kana tofa kana shafa na safiya da yammaci ba a tofa a shafa na kwanciya ne ake tofawa a shafa mafhum tayyib ara ma kawai ka karanta mana kul huwa falaki nasi ba tare da mun biya ba saboda an bibbiya insha Allah bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس shine kawai ƙarin bayani ya ce sun mayan safu bihima mastata min jasadihi sai ya shafi abin da ya sawwaka na jikinsa yabda biki ma ala ra'sihi wa wajhihi yana fara shafa fiskal ne kansa da fiska wa ma aqbala min jasadihi da abin da ya fiskanta na jikinsa haka yake fara misali in yana kwance sai ya shafa daga nan kai zuwa fiska zuwa jiki in yana kwance to inda hannunsa ya tsaya daga nan ya isa sai ya kara kulhuwa falaki nasu ya tofa tun daga kansa zuwa fiska zuwa ga inda hannunsa ya tsaya ya kara kulhuwa falaki nasu ya tofa tun daga kansa zuwa inda hannunsa ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu zalika salasa marrat yana aikata wannan da ikon Allah sau uku hadisi yace duk wanda ya karanta qul huwa da falaki da nasi haka a dare sau uku alkawarin Allah ne zai kare shi daga sharrin aljanu shaidanu da kuma sharrin hasidun idza hasada waɗannan ababe kariya Allah zai masa kamar yadda aka ambata cikin addu'a din bayan nan ana karanta ayatul kursi kafa daya wanda ita ma kawai bai wuce aran mai karanta ba a matsayin addu'a ta ɗari sai mu yi bayani kawai akan ta briefly mu wuce na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم لا تأخذه سنة ولا نوم له له ما في السماوات وما في الأرض من من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan hadisi riwaya ne na malam bukhari tare da littafin fathul bari da ikon Allah juz'i na hudu hadisi na 477 falalan wannan addu'a annabi yace man qaraha idza awa ila firashihi wanda ya karanta lokacin da ya je shimfudin sa fa innahu lan yazal alaihi min Allah hafizun wani mai kariya mai kiyayewa daga wurin Allah ba zai gushe ba tare da shi wala yuqarribuhu shaytanun kuma shaydan bai isa ya kusance shi ba hatta yusbiha har asuba ta yi in ka karanta ka karanta Allah zai turo mala'ika yayi gadin ka shine lam yazal alaihi hafizun min Allah mala'ika Allah yake turowa yayi gadin rayuwarka lafiyarka dukiyarka da dukiyar da aka baka amana dalilin wannan hadisi kuma shine na Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda fiye halitta ya bashi kula da zakka na ainihin ramadan wato zakkan fidda kai ya ajiye yana fama da gadon dukiya sai kuma wani barawo ya zo yana sata sai zo kawon barawon sai ga tsoho ne kai ke faruwa sai ya ce zan kai ka wajen manzon Allah me kawo kai ce iyalai na da suke cikin halin yunwa babu abinci kaza kaza sai abu hurairah ce kada ka kara dawa bayan yau in kada zan kai ka wajen annabi yana da wajen annabi ke cewa ma fa'ala asiruka ya abu hurairah ya gaya masa sai ya ce goben zai dawo gobe ya sake dawowa aka kama shi ya kara ba da the same excuse ya sake da ga annabi ya ce gobe zai kara dawowa ya kara dawo ya kara ba da the same excuse san da aka kashi na uku a na hudu da ya kama shi ya ce yau ba makawa sai na kai ka wajen fiyayyen halitta shi yasa da duk mutumin banza za kai shi wajen mai gaskiya yana tsoro kada ya je gaba gare shi ya magana sai dai ya gudu to shi yasa sai yake tsoro sai ya ce Abu Huraira in gaya maka wani abu guda ɗaya da idan kai riko da shi alƙawari ne Allah zai kare kai kare dukiyarka da abin da aka baka amana daga farko zuwa ƙarshe Abu Hurairah na kwaɗayi yace iya bukata sai ya gaya masa yace in za ka kwanta karanta ayatul kursi Allah zai kare ka da ya da ya gaya annabi annabi yace ka san wane ne Abu Hurairah yace ban sani ba yace ai ba tsoho bane shedan ne da kansa shedan da ka sani iblis shi da kansa ne annabi ya ce sadaka wa huwa kadhubun anan abun da ya faɗi gaskiya ne amma dai makareci ne a wancan na ubayy ibn kab annabin Allah ya ce al khabithu shedan ya faɗi gaskiya ji manzon Allah anan kuma sadaka wa huwa kadhubun ka dube da ake ta maimaita ayatul kursi in kai bayan azhar la'asar magriba isha asuba me falalanta lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai baka mutu ba safiya da yammaci a ƙara karanta ka kafa bakwai kenan me falalan karanta muka ce kariya daga shaidanu da kuma dukkan sharrin wuni ka zo kwanciya a ƙara karanta kafa nawa takwas mafi kankanta kenan auni za ka yi kursi kafa takwas ita kuma ka duba Allah ya kare ka ya turo mala'ika kuma ya gadin ka kana kwance kana bacci ba dan sanda bane ba mobile bane ba soja bane ba wani dan faya fo gudu bane a'a mala'ika ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba wai da bindiga zai zo ba shi kadai idan Allah ya ce mai da duniya upside down zai mai da ita shi za a turo ya gadin ka in ba Allah buwa zai baka wannan gata mala'ika ya gadin ka yau dai ba za ka yi daukar nauyin soja ɗaya ba ba zan ganta da kawo shi mai gadi a gida dan sanda da ya fi karfin ka sai dai ka ga ana yi amma kai idan ka rike wannan addu'a kai ba kowa ba a duniyance amma sai a turo mala'ika ibadun mukramuna sai ya zo gidanka yana gadi kana bacci kuma baya bacci shi din kuma ba a biyan sa albashi balle allowances balle kuma a bashi night allowance duk wannan babu balle kuma ana baki da shi a cuce ka duk wannan babu duk ba a yi na yanzu to shi duk ba a wannan da shi da ikon Allah duk imaninka ya fi ka imani duk biyayyarka ga Allah ya fi ka duk aikinka da nagarta ya fi ka karfi kuma daman ba a magana baka kai ka zama sa ba in zai asuwakin bayan nan a dare sai a karanta amana rasulu a matsayin addu'a ta ɗari da ɗaya wanda ita ma na san mun yi taba tafsirin ta amma aran ma ya karanta insha Allah ta'ala briefly sai na fassara kawai amana rasulu bima إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حديث أبو خالي تارد فتح الباري جزئي نترى حديث نتسعين لأكو أصيح مسلم جزئي نفرقو حديث نريب يد حمسن لهدو fiyayyen halitta ya ce man qara'ahu ma fi lailatin kafatahu wanda ya karanta wannan ayoyi biyu a ƙarshen na ƙarshen bakara a dare sun wadatar da shi daga sharrin komai kuma sun wakilce shi wajen nemo kowane alkhairi lokacin da yake bacci mun yi tafsirin wannan a watan ramadana ina je wajen darasi biyu ko adadi mai kama da haka zuwa uku mai neman karin bayani sai ya nema amma barin yi tarjama a cikin minti ɗaya ko biyu amanar rasulu manzon Allah ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar gare shi min rabbihi daga wajen mahaliccinsa wa mu'minuna mu'minai ma sun yi imani kullun amana billahi duka sun yi imani da Allah wa malaikatihi malaikunsa wa kutubihi da takaddunsa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba wa qalu sun ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi gufranaka rabbana wa ilaykal masir gafara muke roko ya Allah gare ka za mu dawo la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai dora wa rai sai abin da za ta iya laha ma kasabat nata ne aikin alkhairi wa alaiha maktasabar sharri kuma akan ta za a dora rabbana ya mahaliccin mu la na kada ka kama mu in nasina in mun manta aw akhtana ko mun yi kuskure rabbana ya mahalicin mu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora hukunci mai nauyi ga wanda suka rigaye mu al-yahudu wan nasara da makamantansu misali a yau idan kai kuskure in ka tuba sai Allah ya karba su in sun yi karya sai su yanke harshen su wanda ya zina ya kan yanke al'aurarsa wanda fitsari ya taba kai ka wanke su kuma sai sun kanka raurin da tsingaro in fitsari ya taba rigarka kai sai ka wanke su kuma sai sun yanke wurin an yi faci shine mun gode wa Allah da bai tsora mana nauyi irin nasu ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah kada ka tsora mana abin da ba mu da iko a gare shi wa afu anna kamana afuwa wa gafir lana ka gafarta mana warhamna ka mana rahama anta maulana kai ne majibincin mu na alal qaumil kafirin Allah ka kare mu daga mutanen da suke kididai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wallahu ta'ala alam hadha huwa ma inda billahi taufi wannan shine tsakiyar addu'o'in dare muka tsaya insha Allah mun karanta ayoyin ba zai yanka na kirsimeti ba saboda wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma in haka kawai yanka ne da bai da alaka da wannan za a iya yi wallahu ta'ala ala shi ke nan ahabbakum Allahu alladhi ahabbtumuni fihi wanda yake sa don Allah Allah da aka son shi na roƙon ya soko addu'a ta alkhairi ni da ku Allah ya karba mana gaba daya